Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci. Binta Suleiman ya ce tare da Murtala Faruk Sanyina da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na yau Laraba biyar ga watan Afrilun 2023. Kafin ku ji abubuwan da muke tafi da su, Murtala ba mu kanin labarai. To binta shugaban kasar Faransa Emmanuel Macron da shugaban hukumar tarayyar Turai sun kai ziyarar aiki a China tare da zammar tattaunawa da shugaba Xi Jinping. Masu rajin daidaito tsakanin jinsi a Namibia sun yi na'am da marhabin da naɗin alkalai mata a kotun kolin kasar karon farko a tarihi. 'Yan sandan Isra'ila sun kai samami a masallacin al'aksa da ke birnin Kudus inda suka harba gwamnati yayin da Falasdinawa a Gaza suka maina da martani tare da harba roka a kudancin Isra'ila. kamin labaran duniya kenan. tsohon shugaban kasar amurka donald trump na fuskantar tuhume-tuhume 34 na rashin faɗin gaskiya kan bayanan da suka shafi harkokin kasuwancinsa laifin da ake ɗauka a matsayin babba a shari'ance wani mai fashin baki kan harkokin siyasar amurka ya bayyana matakan da lauyoyin trump za su iya ɗauka. zai yiwu a ce masu kafin su koma a fara shari'a zai ya zama cewa sun shirya ko trump ce ya karbi laifi ɗaya daga cikin wayannan talatin da hudu ko biyu ko kuma a ce shi tara muna kuma tafi da rahoto kan wani taron zaman lafiya na ƙasa da aka gudana a birnin agadas na jamhuriyar niger kan batun matsalar rashin tsaro da kuma bazuwar makamai a tsakanin jama'a a yankin sahel sannan muna tafi da shirin arewa a yau wanda nasiru adamu kaya ya shirya kuma zai gabatar muna kuma dauke da nasiha watan ramadan amma yanzu ga murtala da labaran duniya jama'a assalamu alaikum barkamu da wannan yammacin ga kuma cikakkun labaran duniyar shugaban kasar faransa emmanuel macron da shugaban hukumar tarayyar turai ursula von der leyen sun isa kasar china a yau laraba domin wata ziyarar aiki ta kwanaki uku tare da zimmar tattaunawa da shugaba shi jinping kan harkokin kasuwanci da 'yancin dan adam da kuma musamman kasar ukraine a daidai lokacin da dangantaka ke kara karfi tsakanin beijing da moscow macron ya faɗawa wani taron al'ummar faransa mazauna beijing cewa dangantakar china da rasha na nufin tana iya taka muhimmiyar rawa wajen kawo zaman lafiya a ukraine wannan ziyarar ita ce irin ta farko da macron ya kai a china tun daga shekara ta 2019 yayin da shi kuma von der leyen take ta farko a matsayin shugaban kungiyar tarayyar turai masu fashin baki na cewa wannan ziyara na da manufar gabatar da wani bangare na turai zuwa ga kasar china a yayin da ake samun takun saka a bangarori da dama shugaban kasar ukraine volodymyr zelensky ya yi balaguro zuwa makwabciyar kasar poland a yau laraba domin ganawa da shugabanni a can da al'ummomi da kuma 'yan gudun hijirar ukraine waɗanda suka arce daga gidajensu bayan da rasha ta kaddamar da cikakkiyar mamaya kan ukraine ɗin jami'an kasar poland sun ce tattaunawar sa da shugaba andre duda da prime minister mateusz morawiecki za ta kunshi batutuwan yaƙi da tallafin al'ummar ƙasa da ƙasa poland ta kasance babbar ƙawa ga ukraine hukumar kula da 'yan gudun hijira ta majalisar ɗinkin duniya ta ce akwai 'yan gudun hijirar ukraine miliyan ɗaya da dubu ɗari biyar da aka yi wa rajistar matsuguni na wucin gadi a poland poland ta kuma kasance wata babbar matattara ga sauran kasashe kawayen ukraine domin aikiwa da tallafin soji da kayan agaji masu rajin daidaito tsakanin jinsi a namibia sun yi na'am da marhabin da naɗin alkalai mata a kotun kolin ƙasar karon farko a tarihi shugabar kungiyar lauyoyi mata ta namibia ruth heronga ta ce naɗa alƙalai uku mata wanda shine karon farko tun sa'ad da kasar ta sami 'yancin kai na zaman wani muhimmin abu na tarihi heronga ta kuma ce duk da yake mata sun sami ɗarewa kan mukaman siyasa har yanzu an bar kasashen nahiyar afirka da dama a baya ta haujin wakilcin mata a manyan mukamai na fannin shari'a. Ta ce a yanzu ya bayyana cewa gudunmuwar alkalai mata a duk faɗin duniya da kuma shigarsu a dukkan matakan shugabanci yana da muhimmanci wajen tabbatar da raba daidai da demokuraɗiyya da wannan da aka da waɗannan da aka naɗa ƙasar namibia ta bi sahun sauran ƙasashe na wannan nahiyar da ma duniya baki ɗaya waɗanda tuni suka naɗa alkalai mata a manyan kotuna. nan ba da jimawa ba murtala zai kawo mana karashin labaran duniya kafin nan bari mu duba rahoton mu na farko. To kamar yadda kuka ji a farkon shirin tsohon shugaban ƙasar Amurka Donald Trump na fuskantar tuhume-tuhume 34 na rashin faɗin gaskiya kan bayanan da suka shafi harkokin kasuwancinsa. Laifin da ake ɗauka a matsayin babba a shari'ance. Laifukan da ka iya kai shi gidan yari na tsawon shekaru hudu akan kowace tuhuma. Abokiyar aikinmu Alheri Grace Abdu ta yi hira da mai fashin baki kan harkokin siyasar Amurka Aminu Yakubu Lame wanda ya fara da bayyana mataki na gaba bayan bayyana Trump a kotu jiya. To mataki na gaba shine za su saka kamar ranar da za a fara shari'a wanda har an saka wato ranar hudu ga watan sha biyu watan karshe na shekarar nan mai zuwa. Nan ne za a fara shari'a. mataki na gaban kenan sannan kuma kafin wannan lokacin wato lauyoyin gwamnati da kuma lauyoyin shi trump za su ta neman bincike suna neman wato information da takardu yadda za su kwada cewa su a lauyoyin trump cewa bai yi laifi ba nan lauyoyin gwamnati kuma lauyoyin jihar wato new york wa gundumar da ake cajinsa za su yi neman kara wasu abubuwa a kai watakila su sake samun wani sabon laifi a watakila zai iya faruwa daga yanzu zuwa nan lokacin kuma zai yiwu a ce masu kafin su koma fara shari'a zai iya zama cewa sun shirya ko trump ce ya karbi laifi ɗaya daga cikin wayannan talatin da hudu ko biyu ko kuma wani abu ko kuma ya biya wato a ce shi tara ya biya shi kenan in aka je kotu kafin a wannan ranar za su iya zuwa kotu su cewa babban mai shari'a cewa ga shi ga abin da suka shirya ga abin da shi trump zai biya shi kenan shi kenan an sallama wannan karan eh. akwai waɗanda suke bayyana cewa yana yiwuwa idan an je wannan zaman na farko eh. lauyoyin shi trump ɗin su nemi lokaci domin su je su gudanar da bincike idan hakan ta faru za a iya eh. jan wannan fara ma zaman sauraron karan nan a hukumance har zuwa shekara mai zuwa har ma bayan zaɓe. hakan zai yiwu amma kuma ya danganci ko mai shari'an ya yarda ko kuma bai yarda ba amma babban matsalan trump shi ne cewa yana da lalafa hukan a wasu jihohi ma hmm. za su neme shi za su kai shi kotu cikin yan kwanaki masu zuwa saboda ka ba wanda sai dai kawai lokacin ya yi a ga ko me zai faru amma hakan zai iya faruwa. Masu fashin baki suna bayyana cewa duk da yake yana da waɗansu laifuka kamar yadda ka bayyana a waɗansu jihohi waɗannan laifukan ba za su shafi wannan tuhumar shin da ake yi a birnin New York ba. Haka ne ba za su shafe shi ba ko saboda kowane waje da nasu daban kuma suna da dokoki daban-daban a cikin littattafan dokokinsu. ba tuhuma ne na akwai yana da tuhuman watakila ta gwamnatin tarayya wanda ya bambanta da jihohi haka a cikin jihohin ma ya danganta ga gundumomi ko kuma garuruka daban-daban. To ya kake ganin wannan matsala da yake fama da ita yanzu wannan tuhumar shin nan da aka yi da kuma sauran tuhume-tuhume da ake kyauta da san za su biyo baya a waɗansu jihohi kamar yadda ka bayyana za su shafi niyyar shi ta tsayawa takara a shekara ta 2024? Mm, zai yi za su shafe shi to amma kuma sai an same shi an tabbatar da laifin nashi saboda akwai wasu wato laifin da an har an tabbatar ba da zai yi ma wato shiga takarar dole ya fita amma kuma ko bai fitan ba yana ga wato an shafa mishi wani bakin fenti ko da ana aka tsaya kamar ko amma kuma kamar da na ce ko wasu abubuwan da ke zuwa din kamar jihar Atlanta a jihar Georgia da kuma na gwamnatin tarayya ma wanda duk wannan zai iya dakatar da shi daga takara. Madalla mai fashin baki kan harkokin siyasar Amurka Aminu Yakubu Lame a hirarsu da Alheri Grace Abdi kenan. Har yanzu kuna tare ne da sashen Hausa na murya Amurka kai tsaye daga nan birnin Washington DC. Yanzu kuma ga murtala da karashin labaran duniya. 'yan sandan isra'ila sun kai samame a masallacin al'akasa da ke birnin kudus inda suka harba gurneti tare da dukan matasan falasdinawa waɗanda suka yi jifa da duwatsu da kwalaben wuta a lokacin wani rikici da ya barke a wani bikin hutu falasdinawa a gaza sun mai da martani tare da harba roka a kudancin isra'ila wanda ya haifar da jerin hare-haren isra'ilar ta sama likitan ya zo ne a daidai lokacin da musulmai suke azumin wata mai alfarma na ramadan yayin da su kuma yahudawa suke shirye-shiryen bikin idin su. india na ɗaukar matakan inganta amfani da kudadenta domin cinikayyar ƙasa da ƙasa a zaman wani sashe na yunkurin bunƙasa sha'anin fitar da kayayyaki zuwa ƙasashen waje da ke fama da ƙarancin kuɗin dala da ko kuma waɗanda aka ƙaƙabawa takunkumi. takunkumi kwararru a fannin kasuwanci sun ce yunkurin haɓaka kuɗin rufi na indiya a zaman wani zaɓi kan dala da sauran kuɗaɗe kamar euro ya haɗu da ƙwarin gwiwa bayan takunkumin da kasashen yammaci suka ƙaƙaba wa rasha sakamakon yaƙin da take yi da ukraine wanda ya sa new delhi da moscow yin cinikayya da kuɗaɗen da ba dala ba ƙasar ta indiya ba ta bi sahun takunkumin da amurka ta jagoranta ba haka kuma shigowa da ɗanyen mai mai raha daga rasha ya haɓaka sosai shekara ɗaya da ta gabata. Haka da Murtala Faruk sanyi na da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. To bari mu garzaya Nijar inda aka kammala wani taron zaman lafiya na ƙasa a birnin Agadas gwamnatin kasar da ta bayyana damuwa akan yadda kasashen yankin sahel ke ci gaba da fama da matsalar rashin tsaro da kuma bazuwar makamai a tsakanin jama'a wanda yake illa ne musamman ga mata da ƙananan yara daga birnin agadas ga wakilin murya amurka hamid mahmud da ƙarin bayani duk da irin kokarin da ake yi wajen samar da tsaro har yanzu matsalar na ci gaba da kamari a wasu yankuna na ciki da wajen kasar Nijar mafari kenan da aka gudanar da wani taro na majalisar koli kan sha'anin tsaro karkashin jagorancin ministan cikin gida da na tsaro na kasar Nijar don samun hanyoyin magance matsalar tsaro a Nijar da ma yankin Sahel Tunda hawan kan karagar mulkin kasar ta Nijar shugaba Bazum Muhammad ke fatan gani ya yi amfani da hanyoyin tattaunawa a fannoni da dama wajen shawo kan matsalolin tsaron da suka addabi yankin Alkasim Indatu ministan tsaro na ƙasar Nijar. umarni ne daga shugaban Nijar wanda ya buƙaci mu iso nan domin mu tattauna batun da ya shafi matsalar tsaro da zumar neman samun hayo magance matsalar bayanai da ke zuwa mana suna da matukar da hankali ganin yadda yan bindigar ke sarwantar da rayukan jama'a da dukiyoyinsu saboda haka ne shugaban ƙasa ya tura irin wannan tawagar domin yin duk abin da ya dace don maido da zaman lafiya a cikin wannan yankin. shi ma a nasa bangare ministan cikin gida na nijar hamadu sule ya tabbatar da ɗaukar matakai da suka dace domin ganin bayan wannan matsalar Salon da harkar tsaro a wannan yankin zai iya cewa abu ne da ke tayar da hankali matuka a agars ne kawai da ke iyaka da kasashen Algeria, Libya da Mali da sauransu hakan ke faruwa inda a safiyar rana ake tare mutane wani lokacin har da kisa shine muka taru a nan don samun maslaha game da abin da ke faruwa musamman bazuwar makamai a hannun jama'a ba bisa ka'ida ba na san jami'an tsaro na iya kokarin su amma yana da mahimmanci a taru domin shawo kan wannan matsalar. apprendre da endiguer ces fléaux. su ma a nasu bangare kungiyoyin fararen fulla a Nijar sun bukaci ga hukumomi na su tashi haikan domin shawo kan matsalar 'yan bindiga da ke hana su sakat. Ahmed Yusuf shugaban gamayyar kungiyoyin fararen fulla na 'yan wasan da reshen jihar Agadez. Mun lura da makamai suna yawo sosai ga hannun mutane. Ana abubuwa da yawa ba bisa ka'ida ba. Bandikin da gare mu kansu ma tare ka sai sun halbe ka. Sannan ne suke zuwa su kwace da abin da gare shi. Kenan yau waɗanga bandi da gare mu waɗanda ba su da imani ne yan a kashe ne ba yan a tare a kwace ne ba to muna nema fi a doko hanyoyin da za a hana makamman yawo ga hannun jama'a saboda yawon da makamman nan suke cikin hannun al'umma cikin waɗannan jama'a ko waɗanda mugaye ne bandi ne an san su aikin su tare-tare ne da kashe-kashe ne kira da gare mu ga al'umma muna so al'umma su taya jami'an tsaro sare gari abin jira a gani shine matakin da su waɗannan shugabannin na al'ummomin za su ɗauka nan zuwa wani lokaci domin sai ya zukata mahukuntan ƙasar ta Nijar da ke fatan ganin an samu kwanciyar hankali ta hanyar tattaunawa. Hamd Mahmud, murya Amurka daga Agadez, Jamhuriyar Nijar. To madalla a gaida Hamid Mahmud da wannan rahoton. Yanzu agogo a nan Washington DC na cewa karfe goma sha ɗaya ne da minti goma sha hudu. Karfe hudu kenan da minti goma sha hudu agogon Najeriya Nijar kamar da Chadi wato karfe uku kenan da minti goma sha hudu a Ghana. Yanzu kuma ga shirinmu na Arewa a yau. domin fa'are wada hargitsi da yawan barna ba kariya. Arewa a yau Masu sauraro barkanmu da kasancewa shirin Arewa a yau da ke duba lamuran da suka shafi yankin Arewa mai jihohi goma sha tara. Kama daga lamuran tsaro, kuncin tattalin arziki, gararan bar yara ƙanana kan tituna, tarbiyya, tarihi da sauransu. A wannan shirin za mu ci gaba da taɓo buƙatar yayyafa wa guguwar kabilanci da ke neman ratsowa don illar ayyukan miyagun iri da ke barazana ga salama a yankin arewacin Najeriya. Shehu Malami Hamza Adamu Abdulhamid zai ci gaba da yi mana bayani kan yadda wannan illa ta wa al'ada da addini da ma tarihi. ƙasa ta haɗa mu jiha ta haɗa mu local government ta haɗa mu kai wani ma gari ya haɗa mu ina dalilin da za mu rika gaba da juna mu mai da abin ya zama gaba ƙarshe tasirinsa ya shafi wasu yankuna domin aka ce abu na kabilanci ne kowace ƙabila za ka same ta a ko'ina za ka ce an kashe ƙabila kaza a wuri kaza to la'alla waɗannan kabilar kuma da suke wani wuri su kuma su yi ƙoƙarin ɗaukar fansa saboda an taɓa mutanensu na wuri kaza saboda haka nake kira da babbar murya wannan ƙasa ta mai albarka najeriya allah ya yi mana baiwa mai yawa ta hanyoyi daban-daban Allah ya sanya mutane na kware masu basira masu kwakwalwa Allah ya ba mu wurin noma Allah ya ba mu wurin kiwo Allah ya ba mu ƙasa mai albarka Allah ya ba mu ruwa Allah ya ba mu dazuzzuka mu yi amfani da wannan dama kuma babban ta shine mu ji tsoron Allah domin in aka ce dan adam baya tsoron Allah to babu shakka zai iya yin kowane irin ta'addanci Allah subhanahu wata'ala a cikin wata aya yana ce mana bismillahir rahmanir rahim wa min ayatihi khalqus samawati wal ard wa ikhtilafu alsinatikum wa alwanikum inna fi dhalika la ayatin lil alamin wa min ayatihi daga cikin ayoyin Allah khalqus samawati wal ard halittar sama da ƙasa aya ce ga Allah subhanahu wataala aya ce Allah ya sanya ga talikai sama ga ta nan ba gwafa shekarunta ba a san yawansu ba sannan kuma ba mu ga inda ta tsage ba ba mu ga inda ta samu matsala ba tana zaune aya ce haka ƙasa ma kanta aya ce mu yi shuke-shuke mu yi gonaki mu yi hanyoyi mu yi kamfanoni ga ruwa ko ina ana shiga ana samun albarkacin da Allah ya sa subhanahu wataala ciki saboda haka aya ce waqtilafu alsinatikum wa alwanikum Allah ya ce sassaɓawar harsunanku wannan baya jin harshen wani sai in ya koya wa alwanikum launin jikinku kawai in kuka duba Allah subhanahu wata'ala ce aya ce kenan wanda Allah ya yi shi fari ba a yi shi fari don ya yi wa baki dariya ba wanda Allah ya yi shi baki ba a yi shi baki don ya yi wa fari dariya ba wannan Allah subhanahu wata'ala ce ku yi abu ne wanda zai sa ku lura ku duna ku fahimci girman Allah ya halice mu uwa ɗaya uba ɗaya amma wasu farare wasu baƙaƙe wasu addinin da Allah subhanahu wata'ala ya nufa da su yi shine musulunci wasu addinin da Allah ya nufa su yi shine addinin christianity ko wasu addinai daban-daban waɗanda su ma suke ganin nan ne mafita a wurin su. saboda haka in mun fahimci cewa tsakanin mai addini da mai addini ya kamata su fi kowa zamantakewa mai kyau kuma mun samu abdulrahman mu'aufu nan wato duk da cewa balarabe ne ba kureshe bilal dan habasha baƙin fata bawan da da yake bawa aka yan tashi ya auri kanuwar abdulrahman ibn auf balarabiya yar makka ya aure ta kuma sun zauna lafiya saboda haka allah subhanahu wataala baya nuna bambanci na launin fata ko harshe ko wani abu saboda haka mu fahimci cewa idan muka dubi wannan tsari babu shakka zai ba mu zaman lafiya a najeriya mu zai ba mu zaman lafiya a duniya ba baki daya idan muka duba ma tsakanin wanda yake musulmi da wanda ba musulmi ba lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallama aka tsangwame shi a garin makka farko abin da ya ce wa sahabbansa su je habasa su hijira habasha najashi kirista a ginin kiristiyanci yake bi a wannan lokaci amma annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce ku je habasha najashi sarki adali ne ba a zaluntar kowa a gabansa kuma abin ya tabbata sahabbai suka je kaura ba su cutar da su suka sake bin su can akan su kamo su su dawo da su maka don azabtar da su na jashi yace ba zai bada su ba saboda me saboda addinin da waɗannan suke bi da wanda waɗannan suke bi daga kwalaba ɗaya suka fito arewa yau kuke sauraro daga nan sashen hausa na muryar amurka arewa zumunta ta mudu sai nishaɗi sai sharholiya sai alfahari da yawan kwafe Matashin ɗan siyasa daga Sokoto, Shamsu Gandi Yaro, ya ce matukar ba a tausaya wa talakawa arewa ba, to zai yi wuya a iya samun maslaha mai ma'ana. Amma haƙiƙa abubuwa yanzu na suru wallahi ba su da daɗi abubuwa sun lalace ga tsadar rayuwa talaka na cikin wahala duk abin da an ce naira biyar yake nasiru ya koma naira hamsin ko ne dai talaka a cikin wahala talaka a cikin matsuwa ko miyan ka dogogon talaka yake karewa a ji tausayin talaka talakan nan shi ne ke zuwa ya bi layi ba ya kaɗa ƙuri'a to in dai har ba za a kama talaka ba to me amfanin demokuraɗiyya ne a bari mana wato yi an duba yan arewa ne ma a yi suka dage wannan kamar lokaci ne ma na mulkin yan arewa ai eh to haƙiƙa kuma in ka duba wannan akwai wannan wallahi don haƙiƙa shugaba buhari wallahi ya yi ƙoƙari saboda in ka duba man nasiru duk wata babbar kujera da a cikin gwamnatin ga tana hannun dan arewa shin shugaba buhari shi zai aje riga shi ya zo shi ma arewa aiki ya ɗauko ku don ku zama mataimaka gare shi ya baku ku ga, ga wani ku ya kame jikin shi ya koma gehe ya rakuɓe shi ba a jinku ba a ganin ku ba ku iya taimakon kowa daga ku sai 'ya'yanku sai kannan matanku ba ku iya taimakon kowa ba ku iya neman ma kowa aiki ba a maganin ku kun ɓoye wagga rayuwa wacce iri ta lokacin siyasa ya yi babu kunya babu tsoron Allah kuma ku koma gidajen ku wai ku ce al'umma kuke nema ku ji tsoron Allah 'yan arewa da an ka ba mukamai kaga cewa ake dama sallah daga liman take ɓaci wannan dai duk wani abin da wani mai mukami zai yi yana da wanda ya naɗa shi to da dama inda a ce masu rike da mukamai na zartarwa su ya kamata su rika ɗaukar matakai ai a tsarin mulki yadda abubuwa za su na tafiya daidai to lalle shi ne shugaban ƙasa ya kamata ya tsawata ga waɗanga mutanen da yabba kujeri ya kamata ya sa musu idanu game da wasu abubuwan da suka ba a kyale su ba kai ba nasiru abubuwan da yanga maka dai sun dai cakuɗe ba abin da za a kawai illa ce Allah ya sauki wallahi abin ga da ake cewa kwattuna bare bai ji daɗin bana ba to wallahi shi dai dan Najeriya to ya ka dai Allah dai ya sauke kawai amma yana cikin hali yana cikin matsanancin hali yana cikin mawuyacin hali wallahi yana cikin kurkuku wallahi iyaka al'umma su tashi tsaye su duƙuha su yi ta istighfari su roƙi Allah yawan istighfari yana kawo alheri ga ƙasa manyan mu na arewa suna da matsala wallahi ba su son ƙanana ba su taimakon yan uwansu yan arewa ba su jinƙai ba su taimako manyan mu na arewa su haka ya kake ka zo abuja ma kana matsayin dan buga-buga ka je ka kulla har dan arewa babba wanda kuke state guda da shi ya ganka je ya soke ka kuma ya hi ka so ɗari a kasa dukiyar shi ɗari ko guda ba kada amma ya ganka ka je ka kulle harkar ka zaka samu dan abin da ka kore bakin ka kuda ya je ya tura harkar in yana da iko zai hana a yi maka wannan abin alhaji ina ci gaba yake nan ya nuna akwai hali irin na kyashi kenan a tsakanin arewa babu kana a babu wadatar zuci gare su abin da nake tunawa wata rana muna hira da late former president alhaji shehu shagari wala muna magana da shi yake gamin cewa lokacin da sojoji suka kore shi a gwamnati abin da yake cikin akawun ɗin shi dubu sittin sai da ya shekara hudu bisa shugaban kasa an kai mai juyin mulki ka duba ha gani ko kamsila wallahi an ka ba ka shekara hudu in an kai ma dogon bincike ana samun miliyan hamsin gare ka tsakanin kaddara ka da abin da ka aji to ka ji shugabanni na dori masu wadatar zuci waɗanda ka kwatantawa abin duniya bai sha musu ba ba su damu da su tara abin duniya ba kuma ba su damu da su ɗauki ɗiyansu su ɗaga sama ba sai dai su waɗiyan wasu su kafa ɗiyan wasu Allah ya zaɓi muna abin da ya zama alheri shugabanni na gari masu jin mu masu yi mu da wanda ya kamata. Mun gode Shamsu Gandi sai mun sake samun damar zantawa da kai a nan gaba. Kuma a nan muka kawo ƙarshen shirin na wannan makon. Makon gobe in Allah ya kai mu za mu dawo da sabon shirin. A madadin muryar Amurka ni Nasiru Adamu Alhikaya da na shirya kuma da gabatar da shirin ke cewa mu zama lafiya wassalamu alaikum. To sarakai sai fa ku himmatu To a gaida Nasiru Adamu El Hikaya yanzu kuma ga kaɗan daga cikin rayoyin da ku masu sauraro ke turo mana ta imel. Ra'ayi na farko ra'ayinka ne Ayuba Isa. Kace dan Allah ina so ku miƙa min kokena zuwa ga mai girma ciyaman ɗin Gulani Local Government. Dan Allah ya taimaka da sola ta ruwan sha. mu dai yanzu abin da muke fuskanta shine matsalar ruwan sha a garin sarkin noma ra'ayi na ƙarshe da lokaci zai ba mu damar karantowa yau ra'ayi ne da ya fito daga hannun babba haruna bajuga garkuwan ƙungiyar murya talaka kace assalamu alaikum murya amurka ina ba da shawara ga masu hannu da shuni waɗanda suke zuwa ƙasar saudiya a duk shekara don yin umura cewa zai fi dacewa makudan kudin da suke kashewa a tafiyar su amfani da su wajen taimakawa makwabta da dangi da abin da za su ci domin yin hakan ya fi umarar lada kamar yadda malamai suke shela ta da fatan saƙon zai isa ga waɗanda aka yi shi domin su. To ra'ayoyin da lokaci ya ba mu damar karantowa kenan yau sai ku ci gaba da rubutowa sannan a hankali za mu rika karantawa. Madalla an gaishe ki alheri Grace Abdu masu sauraro yanzu kuma sai tasirin watan ramadana. alhamdulillah wasalatu wasalamu ala rasulillah ni da dan kuma ala yubi sa dabre eh, ba shakka azumi yana da fadala mai yawa cikin babban fadala da azumi ke da shi cewa mun samu alkur'ani dungun an saukar da shi a cikin azumi wanda yake musulmi duka na alfahari da alkur'ani duk inda yake sa'annan ya ishe mu fadala ta azumi cewa yana kawo tadamun mana soyayya da samun hakuri da juna da samun tausayi da koyar da mu hakuri a wurin juriya wurin ibada saboda annabi sallallahu alaihi wasallam ya kai yana cewa dukan wanda yake yayi azumi idan wani ya sangome ka baka da abin da zai ka ce mishi dai ka ce mishi Allahumma inni sa'im wannan ya isa cewa eh, wani fadala ne na cikin azumi da yake musulmi yana samu ya koyar mai hakuri sa'an nan kuma ya samu juriya da ibada me yasa za ka samu hakuri da juriya da wurin ibada kana jin yunwa kana jin kishirwa gashi amma saboda ubangijin allah ka samu lada gobe don ka samu matsayi na azumi gobe matsayin masu azumi gobe kamar da annabi sallallahu alaihi ya nuna shi kaga mutum ya nisan ta gabar wa'annan yana son shi a ga sha'awa da sauransu amma dukkan shi ya nisan ta gabarin su sai kaga ya samu falala da girma na azumi da yake yana da shi wannan wata falala na biyu da yake wannan wata na da shi shine mukan samu kanmu yin wasu ibadan da hal kusan shekara an ba wanda Allah ya yi mishi dadin kai ba bai samu yana yi shine salatu tarawih da muke yi mu yi cikin jama'a kuma mu wase wanda annabi sallallahu alaihi wasallam yace man qama ihtisaban imanan wa ihtisaban ya idan ya saya na Ramadan wa na Ramadan cewa yana neman ladan nan da ciki kuma yana neman yafewa da ke ciki to yana da cikin bayan Allah shi na kware wanda yake wannan fadala ba a samu shi cikin azumi to Allah ya tabbatar da alkhairi Allah ya sa mu yi wannan azumi kuma mu kare lafiya mu zama cikin bayan Allah na kware na Masha Allah yanzu kuma sai labarai a takaice. To a takaice shugaban kasar Faransa Emmanuel Macron da shugaban hukumar tarayyar Turai Ursula von der Leyen sun isa kasar China yau Laraba domin wata ziyarar aiki ta kwanaki uku tare da zimmar tattaunawa da shugaba Xi Jinping kan harkokin kasuwanci da 'yancin ɗan adam da kuma musamman kasar Ukraine a daidai lokacin da dangantaka take kara karfi tsakanin Beijing da Moscow. shugaban kasar ukraine volodymyr zelensky ya yi balaguro zuwa makwabciyar kasar poland a yau laraba domin ganawa da shugabanni a can da al'ummomi da kuma 'yan gudun hijirar ukraine waɗanda suka arce daga gidajensu bayan da rasha ta kaddamar da cikakkiyar mamaya kan ukraine jami'an kasar poland sun ce tattaunawar sa da shugaba andrei duda da prime minister mateusz morawiecki za ta kunshi batutuwan yaƙi da tallafin al'ummar ƙasa da ƙasa masu rajin daidaito tsakanin jinsi a namibia sun yi na'am da marhabin da naɗin alkalai mata a kotun kolin ƙasar karon farko a tarihi shugaban ƙungiyar lauyoyi mata ta namibia ruth horenga ta ce naɗa alkalai uku mata wanda shine karon farko tun da ƙasar ta sami 'yancin kai yana zama wani muhimmin abu na tarihi. masu sauraro da kuma haka muka kawo ƙarshen shirin namu a wannan lokaci sai kuma an jima da misalin karfe tara da rabi agogon Najeriya, Nijar kamar da Chadi za mu sake dawowa da wani sabon shiri idan Allah ya kai mu. Yanzu a madadin Murtala Faruk Sanyin na wanda ya taya ni gabatar da shirin sai Dadi Balawai wanda ya bada umarni da injiniyar mu ta yau. Ni ce taku Binta Suleiman yar wani ke muku fatan alheri daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Huta lafiya ma'asalam amma kada ku yi nisa domin shirin mu na yau da gobe na tafi.